alhamdulillahi allazi la yas'alu amma fa'al Wasalatu wasalamu ala katimul anbiya'i war rusul sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmin najati bil imani wal amal bayan haka yan uwa hudubar mu a karan farko an bude ta da yaba ma Allah hamdan yaliqu bi jalali irin yaban da ya dace da ɗaukakarsa da girman sa shine ake wa yabo irin yaban da ba a wa waninsa irin wannan yaban allazi ja'ala libtila'a min sinanihi baina ibadi wanda ya sanya jarabawar rayuwa tana cikin tsarinsa a cikin bayinsa ahmaduhu ina yaba masa wa ashkuru ina gode masa wa astaghfiruhu ina neman gafararsa wa atubu ilaihi ina tuba a gare shi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu fi ardihi wa sama'i ina shaidawa babu abin bauta mawa bisa cancanta sai Allah shi kadai a cikin sammansa da kassansa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma ina shaidawa lalle annabi muhammad bawansa ne manzansa ne wa khiratuhu min khalqi zababbansa ne cikin halittunsa <coughs> sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmin la rayba fi amma ba'du ibadallah bayan haka bayan Allah ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu annal hayata la taqalu min al balaya ku sani rayuwa ba ta kubuta daga jarabawar rayuwa wal fitan da fitintunu wa ku zubi ta'alimid din ku rike karantarwar addini fil ibtila'i wal mihan lokacin da aka haɗu da jarabawar rayuwa da wahalhalu wala takunu min al ghafilina kada ku zama daga cikin gafalallu wa aqiba haza bayan wannan fa nazaral lirju'i corona fi an ha'il alim lura da cewa cutar nan musibar nan iftila'in nan na corona ta dawo omicron a da asasannin duniya kudubarmu za ta kasance a kan wato imani da yadda da kaddara da kuma ya za ka riƙi kai mafita idan aka ce ga wani iftila'i ya fuskanto to da ka bi za ta kasance a nittikazil shar'ar ya ƙulun Allah baraka wata ala. Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i Allah ya rantsuwa ya hada da nunin tauki wallahi tabbas sai mun jarrabe ku da wani abu a rayuwa na daga tsoro a shiga rayuwa ta daddar dama wannan mun dade a cikin sa Allah ya ba mu mafita wal ju'i yunwa ta zo ta da daddar din wannan ma muna ci Allah ya ba mu mafita Wani naqasun min al amwali sai ta wayar dukiya asara can asara can wal anfus hadda ma rayuka wasamarat da 'ya'yan itatuwa sai Allah ce wa bashir sabiri hakan sai ta faru sunnarsa ce a cikin wato rayuwa to in hakan ta faru farko wa bashir sabiri masu haƙuri wanda suka yadda dole da ma rayuwar haka take zai khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum dama dan ya jarraba ku ne kuma shi jarrabawar mai imani ma ƙari ce akan ta marar imani tafi zafi farkon suratul ankabut me ce ma ahasiban nasu An ay an yi yaqulu amanna wa hum la yaftanu yanzu mutane tsammaninsu kawai a kyale su ce sun yi imani amma ba jarabawar rayuwa kalla ba zai yiwu ba in za gane inda imani da jarabawa jarabawar annabawa sai ta fita kowa har imamu turmizi ya maka babin ashaddun nasi bala ya kama ka hadisin annabi yana cewa ashaddun nasi bala al-anbiya'u thumma al-amsalu fal amsal a cikin mutane wanda suka fi shan tsananin rayuwa ce al-anbiya'u sune annabawa in ka cewa su Allah ya fi so ba su Allah ya fi so ba ta ba kuma su suka fi shan tsananin rayuwa saboda ɗabi'ar imanin kenan imanin da ya sa Allah ya fi son su ya zaɓe su to kuma dama shi ɗabi'arsa gwargwadon yadda kake da shi gwargwadon wahalar rayuwar da za ka sha saboda haka ashaddun nasi bala al'anbiya'u sun mal'amsalu fal saboda haka wa bashir sabirin sai ayo masu haƙuri bishara su wa inne ne su allazina iza asabatun musibatun su ne wanda idan musiba ta same su ƙalu sai ce inna lillahi to din mu din ma kanmu dama na Allah ne kuma ilaihi raji'una gare shi zamu koma sauraka sai su mayar wa Allah a istirja'i su mayar wa Allah ubarnin su yan uwana a imani faqad awjada Allahu al-insana min al-adami Allah ya samar da dan adam daga babu Allah ya ce hal ata alal insani hinun min ad miya lam yakun shay'an madhkura duka masa fasara ɗayan biyu ko da adam ɗin farko ai da babu shi kaga akwai lokacin da lam yakun shay'an kura? ko kuma kai ai da a gidanku babu kai mahaifanka ba babu su kaga lam takun shay'an kura? to Allah ya ce alal insan da adam ba zai tuno ba an yi wannan lokacin da babu shi so Allah ne ya samar da mutum min al adami daga babu fa huwa al qahiru fawqa ibadi kuma shine mai rinjaye akan bayinsa man allazi amarahu bi ijadika ga ya mana waye ya umarce shi ya samar da kai ya halice ka waye ya umarce shi fal jawabu la ahada jawabin shi ne ba wanda ya umarce shi to fa ka kana haza huwa alhaqqu lamur la tafi fihi idan ya zama wannan shine gaskiyar lamari ba wani yasa Allah ya halicce ka ba kai wayar gari kai kaga an halicce ka to fal natayaqqan to ko sai mu sami yaqini bi anna Allah hakimun Allah mai hikima ne wa ra'ufun rahimun bi ibadihi mai jin kai ne mai tausayin bayansa ne amma kuma gefe guda ka sani hakimun fi af'alihi mai hikima ne cikin ayyukansa yadda ya samar da kai ba shawarar ka baka sani ba kawai wayar gari kai ka ganka ka san yana da dalilin yin samar da kai to haka in ya ce ga wani abu da zai gudana a rayuwarka hakimun fi af'ali mai hikima ne cikin ayyukansa fala yarsilu ibtila'an to baya aiko wani jarabawar rayuwa ibtila'i biduni hikimatin ba tare da hikima ba wala alal aqil ba abin da yake kan mai hankali wa kasatan lil fardil muslim musamman ma mutumin da yake musulmi illa al imana bi qada'illahi wa qadarihi khairihima wa sharrihima kawai sai ya imani da abinda Allah ya zartar ya kaddara alkhairi da kuma wanda yake sharri ne tanan ya ma'amalanci kowane ɗaya daga cikin su ko alkhairin ko sharrin in yazo wufiqan lima yuhibbuhu Allahu wa yarda daidai da abinda Allah subhanahu wata'ala yake so yadda da shi Zainul Abidin yake cewa yadda da kaddara shine mafi kololuwar darajar yaqini mai kauya cewa da yadda da Allah to yadda da kadara shi ne kololuwarsa in dai ka kai matsayin duk abin da Allah ya zartar kabi kawai illa iyaka in ya zartar da abu ya yake to a ma'amalanci abin to ka kai kololuwar wato ya ƙi ne wa min adiyatihi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin addu'ar annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wa as'aluka ruba bil qada'i ina roƙon ka yadda da kaddara ka sanya min yadda da kaddara annabi yake roƙon Allah cikin addu'o'insa ibadallah bayin Allah fadda'un wal ibtila'u ma'rufan fi tarikh al bashar annuba jarabawar rayuwa sanannu ne a tarihin dan adam wala garabata fihi ma liman yaqra'u tarika babu wani bakunta ba wani abu bako ga duk wanda suke karanta tarihi sun san wannan wala ma tarihu ya adilu wala yarham musamman ma kuma shi tarihi yana adalci amma baya jin kai inda tarihi ne yana adalci amma baya jin kai me yake nufi da yana adalci baya jin kai duk abin da aka yi a tarihi zai tarihi zai zo maka da shi me ya rashin jin kansa wani ba zai yi wani ba a saboda wani ne a bar shi a tarihi ba ruwansa sai an komun biyan da aka yi da binne wata sai labarin ya fito to shi tarihi ya adilu amma wala yarham yana adalcin kawo da abin da aka yi kuma baya jin kai in ya tashi kawowa da mai kyau da mara kyau da wanda ake so a ji nasa da wanda ake so a ɓoye duk tarihi sai ya kwaso ya kawo to malaman musulunci sun yi rubuce-rubuce akan wato abin da ya shafi bala'in da ya shafi rayuwa wato ta ɗan adam liza tajdul za zaka samu malaman tarihi yaruna tsawaina suna rawaito annuba annuba da aka yi wal da ibtila'in rayuwa da aka yi fi mu'allafatihim a cikin rubuce rubucen a littattafan su kamar imamu dabari kasir da ibn kasir wa hajar da ibn hajar al a cikin littafin sa maun wal da mambaji a cikin littafinsa tasliyatu ahlul waba lallashin wanda wato musifa ta same su littafi guda akan wannan kaga malaman musulunci ba abin da suka bari wa gairihi ma da wasu ma malaman da mu ambata ba wa alamu ku sani anna mawa'izaz zaman wa'azi na zamani na yau da gobe ablagu min mawa'izil insan fasihul lisan yafi sama da wa'azin mutum mai fasaha a harshe wa'azin zamani dan shi zahiri ne zai zo maka da shi yanzu nan zai wanda yake cewa ya isa in babu shi ba za a yi ba sai ka samu yana kwance amma an bashi da rayuwa kenan ana yi yana kallo bai ma isa ya gani ba yana yana rufe ka gani ko kuma yana cewa ba za a yi ba sai a ce ya tafi lahira a ci gaba da so shi wa'azin zamani ablagu ya fi isarwa min mawa'izul insa in ka koma baya tarihin kuran da ta gabata tunda an ce tarihi dama ai baya rufe wani abu kasashen turan da suke wannan suwa suka fi samunta ba su da ake ta nuna mana ba titi kwankwance da su ba su ne shugaban wata ƙasa bai fito ya ce wannan abin sai dai a koma wa Allah sama ai ban manta ba haka tarihi ya rawaito a wancan shekara shekara kusan biyu da suka gabata to saboda haka mu sani wa'azin zamani ya fi wa'azin dan adam mai fasahar harshe wala yadruku zalika amma ba mai gane haka illa al sai masu hankali wa aka akbara Allahu an ahlin nari Allah ya ba mu labarin yan wuta iza nadamu idan suka yi nadama yau malatan fa'un nadamatu ranar da nadamar ba ta da amfani Kala ta'ala Allah ya ce wallazi na kafaru lahum naru jahannama wanda suke kafirai suna da wutar jahannama kuma idan suka shige ta la ba alaihim fa yamutu ba a zartar musu da hukuncin kisa balle su mutu a ce sun huta a la yamutu fiha wala yahya la yi quba alaihim fa yamutu wala yukaffafu anhum min azabiha ba za a sauƙaƙa musu azabar wuta ba a'a ta gobe tafi ta jiya ta jibi ta fita ta gobe Allah ce kazalika jazi kullu kafur haka muke saka ma duk wani wanda ya kafirce mana ya butulce mana muka masa ni'ima yayi abin da ya ga ma ba abin da muke so ba wahum fi ha. Allah ce zaka ci su suna taruri yan wuta a cikin wuta rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal suna ta ya ubangiji ka fitar da mu daga cikin wutan nan za mu yi aiki na kwarai ba wanda muka yi bai kama wutar yanzu suna tabbatar wa kansu da ba su yi ne kyau ba kenan wannan shine fa atarafu bi zambihim suna ai itirafi da zunubinsu to nan nake so mu zo ka gane wa'azin zamani in za ka kiyaye ka kiyaye ba sai malami ya gaya maka ba yau da gobe duniya makaranta ce ba za ka ji abin da Allah zai kafa musu hujja lokacin da suke cewa ‘yan wuta a fito da su sai Allah subhanahu wata'ala ya ce awalam walam amirku ma yatazakkaru fihi man tazakkar ba mu ba ku tsawon rayuwa ba irin tsawon rayuwar da ya tazakkaru fihi man tazakkar wanda zai wa azantu duniya makaranta ce ya isa wa azantu daga an fara fira a wajen fira kai ne gwanin cewa to ni me za a ga mana me ba mu sani ba yawwa to irin sa ne za a kama yan wuta da shi wannan abin da ka sani da abin da kike ba za a ga maka ba me ya zame maka ai duniya makaranta ce A awalam nu'ammirkum ma ya yatazakkaru fihi man tazakkar ba mu ba ku tsawon rayuwa ba irin tsawon rayuwa da wanda zai wa azantu to ya ishe shi wa'azi wannan tsawon rayuwa abu na biyu da za a kara musu da shi sai Allah ce waje akumun nazir in kuma yau da gobe kai ba makaranta ba ce baka gane komai balidi ne kai to ai waje akumun nazir mai gargadi ya zo muku to laka da wannan dalilan guda biyu kawai sai Allah ce fazuqu famalil zalimina min nasir kawai ku kwankwada azaba azzaliman da suka sake suka shiga wuta to ba su da abin da zai taimake su ya fito da su watan wato wata rana saboda ka wannan dimi ake sauna maka yau da gobe ka kiyaye da ita wa'azin yau da gobe ya ku mutane faƙadin mazatul aqdaru ma ash-shada'id wal mihan haƙiƙa ƙaddara ta gabata tare da tsanance tsanance fi tarikin insan a tarihin ɗan adam kama aka Allahu lana akbar al-umam kamar yadda Allah ya bamu labaran al'ummai da dama wa ala sabilil misal idan zamu ɗauki misali li'annahu bil misali yaftadahu al-maqal saboda da misali ake gane abin da ake faɗa mu dawo cikin wannan al'ummar yan ajin farko al'ummar annabi sallama sahabbansa Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wata rana mahaifiyarsa Rumaisa'u ta kama hannunsa dama ita ta kawo shi tace mu gane maka hidima na baka a farko sannan kuma ana haka wata rana ta kama hannunsa ya Rasulullahi yi wa Anas addu'a wannan mata tunanin ta ya isa ummu sulaimin bintul milhan danta ta ga yana da fahimtar addini sai ta ga to ya za ta hada alakarsa da annabi don ya sha ilimin wannan addinin ta mabubbugarsa ta tsaya ta yi tunani sai ta ba za ta je ta ce ta ba wa annabi ya masa hidima ta haƙura da shi ta bar wa annabi amma hidimar a ƙarƙar hidimar manufarta ya kwankwada addinin ta mabubbugarsa ta je tiyar rasulullahi ga maka hidima na baka annabi ya karɓa ta dawo da murna kamar an bata aljanna to shine wata ran kuma sai ta sake zaro hijabi sai ta dawo tunda yanzu sun saba shi ne yaron gida da ta zo ba ta ce ya rasulullahi ba tun da kana da mutane ga CV ɗinsa a nema masa aiki a haɗa shi da wani suke zuwa kasuwa ka san me ta ce ya ta ce ya a yi wa anas addu'a ko abin da ya kata kenan kai wannan tunanin sabai kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai masa addu'a da abu uku yace allahumma kasir malahu wa waladahu wa adkhilhu aljannata yace ya allah ka yawaita masa dukiya ka yawaita masa 'ya'ya ka shigar da shi aljanna da Allah wanda za a hada shi da ɗan kasuwa su tafi kasuwa mai yake nema wanda za a kawo cibi a samun masa aiki mai yake nema akwai abin da ba zai samu ma a cikin wannan ukun ko aljanna to shi ko gaba ɗaya annabi ya hada masa shi da kansa wata ran yake cewa annabi ya mun addu'a da abu uku na gaji ina jiran in mutu in kafin gamu da ɗaya yace ya mun addu'a da dukiya ina da dukiya mai yawa ya mun addu'a da 'ya'ya ina da 'ya'ya da jikoki sama da ɗari yanzu nan sannan yace ina jira in mutu in shiga aljanna radiyallahu anhu to a inda nake so in kai mu ka gane annoba ibtila'in rayuwa a tarihin dan adam abu ne da dama an dade ana yi to wannan anas din mata huwa wa aktaru auladuhu bil basara fi da'un shi da mafi yawancin ƴaƴan wannan nasa sun mutu ne a basara a wata annoba da aka yi sanata 31 wa mi'a shekara ta 131 da shi da mafi yawancin ƴaƴansa suka mutu a wannan annoba wa fi abdul aziz ibn marwan a lokacin mulkin abdulaziz dan marwan a misra sanata 1960 a shekara ta 69 fi haka na bilbasar ba'un an yi wata annoba a basara ana kira ta ba'un jarif kanar mada'ini mada'ini yake cewa haddasa man adarakal jarifa wanda ya rasu lokacin da aka yi wannan annoban ya bani labari yace kana salasatu ayyamun ma tafi hafi kulle yau min saba'una ya ce kwana uku a jira kullum mutum dubu saba'in suke mutuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ka san tarihin annoba ba yau aka fara ba ko wakila an ce matali abdurrahman ibn abi bakar fi ta'un al-madhkur abdurrahman dan abubakar a wannan wato ta'un inda aka ambata ya'ya sun mace masa 40 aulad ya'ya 40 wa qallan nasu bilbasara jiddan mutane suka karanta a basara da an mutu hatta innahu matat ummu amirul mu'minina har sai da ta kai mahaifiyar amirul mu'minin ta bar duniya falam yajidu man yahmiluha illa arba'atan bil juhd ba a samu wanda za su kai ta makabarta ba da kyar aka samu mutum hudu suka dauke ta zuwa illa saba'atan aka samu mutum bakwai suka dauke ta zuwa makabarta walan ma kana yawmul juma'a ranar juma'a da ta zo ana cikin wannan yanayi ka tsabal khatibu mai huduba ya hau kan mambari yayi huduba walaysa fil masjid illa sab'ata anfus ba mutane a masallaci sai mutum bakwai wa mura'atan da mace daya faqala al sai mai kudubar yake cewa ma fa'alatul wujuhu wai ina mutanen da na saba gani faqalatul mar'atu sai wannan matar ta ce ta hatta turab suna karkashin kasa ni an mutu ayyuha al-ikwatu fillah yan uwana cikin addinin Allah fadda'un wal ibtila'ati zikratan lizakiri annoba da wato ibtila'in rayuwa wa'azantarwa ce amma ga masu wa'azantuwa wa tambihan lil ghafilina fadakarwa ce ga gafalallu wa mau'izatan lil muttaqina wa'azi ne ga masu tsoron Allah wa ibratan lil mu'tabirina abin daukan izina ne ga wanda za su dauki izina illa annahu idza ja'at al ibtila' sai dai idan ibtila'i yazo la budda lil insani an yattakiza wiqayatahu babu makawa mutum ya nemi abin da zai kare kansa wufiƙan lishar'i daidai da abin da shari'a ta nema don kowane hali akwai yadda shari'a ta ce a ma'amalance shi waya kilo amrahu lillah kuma ya jingina al'amarinsa zuwa ga Allah ya alallahi fa huwa الله wa حسبه ومن wal والاداب الشرعي yana daga cikin wato kariya da ladabi na shari'a lokacin annuba al-imanur rasik ka samu kafaffan imani kar matsalar duniya ta zo kuma ta haɗa ka da wahalar lahira imanin kai kau to a samu kafaffan imani shine a wato a matakin farko Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wanda suka yi imani ba su cudanya imanin su da shirka ba to wannan suke da aminci kuma su ne wato shiryayyu wa min samma bayan wannan at-taubatu wal istighfar abu na biyu bayan tabbataccen imani tuba da istighfari wa ruju'u ila Allah da koma ma Allah Allah ta'ala yana cewa zahara al-fasadu fil barri wal bahri banna ta bayyana a tudu da a fili ma kasabat aidin nasi sakamakon abin da hannayen mutane ne suka aikata Allah ya musu haka li yuziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un dan ya ɗanɗana musu irin wasu abubuwan da suke aikatawa da ya hana baya su na barna dan ko sa gane tun daga nan su tuba kasu hadu haɗu da shi da wannan aikin kaga kenan ibtila'in ma akwai hikima sa kajo ta babbar hikima kuma Allah ya ce la'allahum yarji'una duk abin da Allah ya zo mutane da shi dan su koma masa ne to daga wa naktafi bi hadhihi fi hadhihi al-qutba bi zikri hadaini mu tsaya kawai a wannan huduba da ambatan wa'ina ba guda biyu mu je mu mu'amalanci duk abin da ya fuskanto mu da shi kyakkyawan imani da kuma tuba zuwa da koma Allah subhanahu wata'ala alladaini huma min asbabid dumanina wanda tana daga cikin dalilan samun nutsuwa wa adamul kasarati da rashin hasara fi ma qaddarahu ala alal insan idan a cikin abin da Allah ya kaddara wa dan adam inna Allah la yughayyiru ma biqaumin lalle Allah baya canja ma mutane hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai sun canja halin da suke ciki in kuna daɗi ba zai mai da ku wahala ba sai kun masa butulci in kuna kuna cikin wahala ba zai fitar da ku ba sai kun gane kuran ku kun koma masa wa iza arada Allah bi qaumin su'an in Allah ya nufin wasu mutane da wata mummunan abu to fala maraddala ba wanda ya isa ya kawar da wannan abu wa malahu min dunihi min wal kuma ba su da wanda ba Allah ba wanda zai tubinci al'amarin su ya fitar da su daga wannan halin da suke ciki a ƙarshe yan uwana musulmi ya zo a cikin hadisin da ibnu majah ya rawaito albani ya inganta shi annabi ya ce ya ku taron masu hijira yana gaya wa sahabbansa ce abubuwa guda biyar idan aka jarabe ku da su kafin annabi ya faɗa sai cewa uzu billahi an ku hunna ina ma neman tsari kada Allah ya sa ku lokacin da za a jarabi mutane da wannan abubuwa din annabi ya ce alfasha ba za ta bayyana ba a cikin mutane su zama suna cuɗanya da ita ba a jin kunyarta a fili da a ɓoye a fito a kafafen yatsa labarai da social media ana bayyanawa illa fa shafihi mutaqun face sai an yaɗa musu annoba wal auja'u allati lam takun madat fi da cututtukan da basu gabata ba a cikin magabatan su su sai an yatsa musu su allazina mabau walam yanqud walam yanqusul mikyala mutane ba su ke tauye mizani ba lita da sikeli da inci illa ukizu sinina wa shiddatul mauna sai an kama su da shekaru na fatara da wahalar samun abin hannu wa juru sultan alaihim da kuma ja'irai shugabanni azzalimai akan su iwa kanka hisabi a yau walam yamna'u zakata amwalahum mutane ba su hana zakar dukiyoyinsu ba illa muni'ul qatara minas sama sai an hana su dugon ruwa daga sama annabi yace walau lal baha'im lam tsaro kai ba dan dabbobi ba ma da ba za a yi musu ruwan ba walam yanqudu ahada Allah wa ahada rasulih ba za su warware alƙawarin Allah da manzansa ba illa sallallahu alaihim aduwan sai Allah ya dora musu makiya abokan gaba min gairihim wanda ba sa cikin su fa akhazu ba'd ma fi aidihim suka dauke duk abin da yake hannayensu to dan Najeriya wannan aduwan min gairihim din duk kullakullan da ake maka tun daga Boko H har zuwa sauran abubuwa da suke abin nan ai duk dai ba dai daga cikin gidan bane gaba daya to Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ba za ku warware alƙawarin Allah da manzansa ba sai an sallada muku aduwan min gairihim abokan gaba ba a cikin su ba fa aka zo ba azama fi aidihim su kame abin da yake hannunsu wa malam tahakum a immatahum bi billa kuma shugabannin su ba su zama ba ba ta hukunci da littafin Allah wa yatakhayyaru mimma anzalallah kuma abinda Allah ya saukar sai zabi sai abinda ya mutu dadi illa ja'ala Allahu ba'athahum bainahum sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya azabar abinda suke aikatawa sai ta bayyana a cikin su Allah ba zai bari ba haza wala tazalu al-ayyamu ku sani kwanaki ba za su bushe ba wal azminatu da zamuna ta atibil aqdari suna zuwa da kaddara kairan wa sharran ta alkhairi da ta sharri ila an yarsallahu al Arba wa man alaiha har Allah ya ya gaje kasarsa da wanda suke kan kasar to haka fal aqilu man wa'iza bi ghairihi kawai mai hankali shine wanda waninsa ya zame masa wa'azi ya dauki izina amma in ba haka baka ce wai sai kaga yadda kake so wannan babu shi a cikin tsarin rayuwa عباد الله صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير كما أمركم بذلك ربكم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضى اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بعفوك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم ثبتنا على الإسلام وارزقنا حلاوة الإيمان واجعلنا من أهل السعادة يا, يا, يا كريم يا منان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزال ومن سيء الأسقان